bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala gashi dai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi aure ya kai wanda kace ba za ka yi aure ba to kasancewa ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kake bi ba domin ya tabbata cewa la rahbaniyata fi din aw fil islam babu ma'ana zama ka ce ba za ka yi aure ba kamar yadda ah, malaman nasara suke su ce su ba za su yi aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aure kuma ya yi ya ba da umarnin cewa a yi aure bal yake cewa faman ba an sunnati falaisa minni duk wanda ya kyamace sunnata to baya tare da ni to kaga kai me zai sa kana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ba za ka yi aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri na khadija wacce a baya muka ce yana da 'ya'ya guda bakwai kuma guda shida daga cikinsu sun kasance duka nana khadija ita ta haifan masa su waɗannan 'ya'yan na farkonsu shine alkasim wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ake mai alkunya da wannan ɗan nashi ake kiran shi da abul qasim na farko kenan sannan ya ta biyu da allah ya azurta su da ita ita ce zainab zainab wanda mijinta abul as ne sannan ta biyu ta uku ita ce ummu kulthum wacce da ummu kulthum da ruƙayya su ne ya zama cewa sun auri 'ya'yan abu lahab sun aure su da utba da utaiba suka aure su amma saboda wannan saɓani da aka samu na annabtakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abu lahab ya yi allah wadai da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda allah ya mayar mai da martani kai tsaye da faɗin tabbat da abi lahabin wa tab har zuwa ƙarshen sura ɗin nan saboda ya bakanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ya sa aka sako mai 'ya'yan shi guda biyu wanda usman bin affan ya zama cewa ya auri ummu kulsum a farko bayan ta rasu kuma aka sake bashi ruqayya ya aure ta bayan an haifi uh, ruqayya sannan aka haifi nana fatima wacce bayan nana fatima kuma aka zo aka haifi abdullahi bayan an haifi abdullahi waɗannan su ne 'ya'ya na nana khadija wadda ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ta haifa musu su sai na ƙarshe kuma akwai ibrahim eh, al-ma'azam wanda mariyatul ita ta haifan wa da annabi ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da eh, duka kaga kenan 'ya'ya abin nema ne kuma sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su da haka ne za mu hayayyafa mu ƙara yawa a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa ya yi alfahari da mu ranar alkiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh